لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah mai tsarki yana ba da labarin ya kori kafirai daga bani Isra'ila daga rahamarsa a cikin littafin da ya saukar da shi ga annabi Dawud shine Azabura, da cikin littafin da ya saukar da shi ga annabi Isa ɗan Maryam shine Injila. An yi wannan kora daga rahamar ne saboda abin da suka aikata na saɓo da ƙetare iyakokin Allah.